assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a bakwai ga watan ramadan hijiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da daya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na 62 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh dr abdulsalam bin salim as-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan 'yan uwa ba su manta ba za mu shiga sabon gaba da mala yake magana akan manhaju ahlul bida wal ahawa mun ji manhajin salaf to shi ne malam kuma saboda ciko ga fa'idan sai ya shaƙo manhajin ‘yan bida'a kuma ma'abota son zuciya zai yi mana magana a kansu takaddama zikirun manhajis salaf fil aqida bayani ya gabata dangane da bayani akan manhajin salaf a aqida wa ahammu zatihi kuma da mafiya mahimmancin bayanan da ke bambance tsakanin aƙidan salaf da kuma aƙidan wanda ba na salaf ba wa anna ahamma ma yumayyizul manhaj salafi mala mafi mahimmanci ko mafificin abinda ke bambance manhajin salafi fil aqida huwa hasru talaqqi fi kitabillah shine so sun taƙaita ɗauko hukunci ko doka a cikin littafin Allah ne kaɗai wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa wa sallama sai kuma sunnan annabi wa an yakunu dhalika muqayyidan bi fahmi salafi salih kuma sun kayyade a ɗauko fassara da fahimtar waɗanda suka gabata wallahi jama'a da duk duniya za a haƙura a ɗauko manhajin salafu ba za ka taɓa jin wata aƙida boko haram ko aƙida taliban ko aƙida alka'ida ko is ko wane ko wane da a shabab ɗin shirme duk ba za ka ji ba saboda asalar ba su kuma ba wannan ƙida sam sam cewa haka kawai mutum ya ce ƙoshi sai ya ce wai zai ba Allah ne sai ya kashe wani ya ɓata dukiyar wani wai wannan shi ne tabarkin biyan Allah Allah yanzu aka bi wannan manhaji ko da gaske ko sata ba za ka iya yi ba ƙariya ma ba za ka yi ba sau da so ɗannan salaf ɗin ba sa waɗannan abubuwan ba za ka cuci wani ba ba za ka zagi wani ba ba za ka je ka ta da hankalin al'umma haka siddan ba kun gano wannan wannan shine manhajinmu jama'a da abin da za mu ɗauko za mu ɗauko daga magabata ne duk abin da magabata ba a kan shi ko to sai mu ce mun haƙura kuma ba mu so kawai shi ke na zauna lafiya Allah ya kyauta wa alal akasi min hamin zalikal manhaj a hawa'i wal bida akasin wannan abin da kuka ji salaf suna kai ku to su kuma 'yan son zuciya da bida'a to su ba sa ɗauko a a cikin alkur'ani ba sa ɗauko aƙidansu a cikin hadisan annabi sannan ma in sun yi karambanin ɗaukan ƙor'anin da hadisun ba sa cewa a bisa fahimtar magabata domin dai a cikin alƙur'ani ba inda aka ce in yasa Allah ne a cikin hadisi ba inda aka ce in yasa Allah ne a fahimtar malaman farko ba inda aka ce in yasa Allah ne wallahi malam ba inda aka ce a ƙida da fahimtar malaman farko kawai ƙato ya taso daga garinsu a ƙasa wai sunan abin tattaki <laughs> jama'a wani ne fa ya ce shi ya yi alkawarin zai taho garin maka ya aikin haji ko ya dawafi a ƙasa kuma yana azumi wadda <laughs> kalli zafin sahara annabi ya ce ku gaya mai ya hau abin hawa ya su azumin shi haka annabi ya ga wani abu isra'il kawai a rana tsaka ya yi langa ya yi zuba kicibir annabi ya ce me ya same shi aga ce wai alwashi ya yi wai zai tsaya a rana kuma ya kalle kafa ɗaya kuma ga azumi a baki shi <laughs> annabi ya ce kai buce mai ya zauna kuma ya shigo inuwa amma azumi alheri ne ya cika ya ce ba abin da Allah zai yi da wahalar da kuke ba kanku <laughs> mu annabi ya zo wa ya dawa anhum israhum wal aghlalan lati kanat alaihim duk wani wahala ya sauke mana <laughs> a'a kawai sai wani kato sai zai ce maka wai a sauke ka a Kano in daga nan ka taho tun daga Kano ka tako a kafa a Zaria shi ko ba zai iya taka daga gelle su zuwa fizar ba dan Allah jama'a kallon nan kallon nan shi yasa malam Nasir Ahmad ɗan Rafa'i ne ce ya taimaka mu in shi'a wallahi wallahi ya taimaka masu in ba dan tsiya irin ɗan shi'a ba to kamata yi a ce su yi azumi su roƙan ma malam Nasiru Allah ya azata shi kawo da imani ya ba shi duk abin da yake so wallahi malam inda suna da kan gado sun san me yi musu da wallahi za su yi mai addu'a dole ne wannan kun san dalili saboda ya hana su cika buhunansu da laifi saboda a shekara so nawa suke zuwa garin nan suke zagin matan annabi ka sake ka zagi matan buhari sai mu maka kafurin duka to matan annabi su suke zagi su zagin manyan abokai aminai sirrikan manzan Allah abubakar da umar da usman aikin da suke kenan na har duk garin da suka shiga sai sun wuce sun bar tsiya ka je ka tambayi inda suke yada zango ka sha labari inda ka sanya a juji sun wuce haka suke barin kofan musiba su zo garin nan su takura mu kowa ba wani mai mutunci har lissafi ko hadda mai garin haka ne so nawa suna cin mutuncin sarkin zazzau kuma 'yan garin da yake ba su san me suke yi ba wai kowa sai ja baki sai shiru akwai lokacin da fa a cikin garin zariya fa sarki ya fito zai wuce wai suka tsara hanya wai sai sun gama wucewa 'ya'yan talakawa sai sun gama wucewa wai mai martaba sarki zanen ya wuce 'yan garin naka suka yi shiru kuna tsammanin a sauran garuruwa za a yi masu wannan cin kashin su yadda kun gane to amma a garin ne akwai bin doka da oda saboda birnin ilimi ne saboda birnin ilimi ne shi kuma mai martaba saboda dattako kana zuwa ka ce sai ce a yi haƙuri kun gano wannan da kyau amma wallahi sa aka yi yanzu wani ya kai shekara bai zage sahabi ba bai rage laifi ba shi sa kisan da annabi ya makafirai a badar da uhudu da sauran yaƙe-yaƙe taimakon su yi inda ya bas sun ƙara kwanaki da watanni da shekaru allah kaɗai san buhun laifin da za su cika da ya kashe su kaga laifi ya tsaya ko sai dai su sha azaban na baya kun gano wannan misalin to shi ne ake mai 'yan shi'a kuma na sha an fada mutane ba su yadda kuma koda ba za ku yadda bacin da gaskiya ne sai an fada ya za abinda yake faruwa a kudancin kaduna don allah ko wanda yake son shi eh a da idan aka rikici a kudancin kaduna garin da ke fara ɗauka sai kaduna sai zuba mazariya haka ne a dinga sa mana dokan ta ɓaci ba gaira ba dalili kuma ga masu tado ta can amma da mai ƙari aikin ya zo don allah ka ƙari jin an yi tsiyan in ma an yi ba biye ke taushe shi ba mutum ya iya zuwa ya lallashe fulani har ya ba su diya su karɓa wannan ba ƙaramin jan ƙaragon namiji ba ne ba fulatani ne za ka kashe mai uwa ka kashe nagge nagge ka ba shi diya ya karɓa kun gano wani kai baka san nagge ba ija an kashe mai nagge kuma ya karbi diya a to wannan an hada da roƙon Allah a ciki kun gano wannan da kyau ko yanzu wajen ya zauna lafiya ko su kansu za su ji daɗin zaman wurin sannan baƙi za su yi me za su shiga duk garin da baƙo bai shiga za a zauna lafiya ba za a zauna ba to wallahi a zamanin manhajin 'yan bida'a su ba ruwansu da Kur'ani da hadisi domin ka karanta Kur'ani duka ba inda za ka ji an ce a zage sahabi haka ne ba inda za ka ji an ce kawai ka ga 'yar mutum a titi ku shirya ku fada ɗaki ka bata 'yan kuɗi wai mutu'a ba wannan a karatun musulunci ba wani lokaci ne farkon musulunci annabi ya halatta wasu sojoji daga nan ya soki kuma ya ce a sokewan hattashin kiyama da su kuma da suka zo da wannan addini su ga in ba su bude wannan kofa ba to matasa kuma ba za su shiga ba to mutum a ƙauye ya fada ɗakin matan baban shi an bi shi ana ihu kwarto yau sai aka zaka ce zo kai kwartanci da sunan addini zai ko ba zai yi ba sai aka ce waɗannan mutanen ko za ku yi tsiyan ku je makarantun ku ko masallatan ko cikin gidajen ku ku yi an taimake su ko ba taimake su ba to manhajinsu kenan wa inna ma huwa mabtada'ahu a immatahum wa shiyukahum shi wannan aqida na yan bid'a abinda malamansu da shehunninsu ne suka kirkiro musu summa ta'awilul kitab sannan yana daga cikin muguwar aqidan su murda ma'anan alqur'ani aw sunna ko murda ma'anan sunna ila ma yuwafika ahwa'ahum zuwa ga abin da zai daidai da son zuciyarsu kaji Allah ya ce kaza da Qur'ani ya sauka annabi ya fassara wannan ayan da aikin shi da maganin shi wani sai ce maka ba haka ke nufi ba ai wannan hukuncin na da ne la ahli makkah iri-kiri jama'a da wannan ne mutane za su samu ci gaba kuna ba Allah da annabi ƙarya kuna lalata maganganunsu ya mutum zai ci gaba haka Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa'atimaduhum alal aqali sannan su suna dogaro ne da tsaban hankali kawai wa alal ahadisu da'ifa sannan suna makalkale ma hadisai masu rauni walwahiya da hadisai waɗanda sun ji jiki wal makzuba da hadisan ƙarya wanda aka danganta su ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam haka kawai kato zai sha dare kawai kirkiri magana kawai wafta ma annabi ita wai jama'a ba nun makaranta a cikin hikiba ba muktar ibn abi ubaid as-saqafi yaga irin waɗannan ustazai na layi wanda suka kosa a ji sunansu ya shiga gari ya ɗauka biyu da imani ne ya da allah wai ba za ka yi man wani hadisi ko da belgium ne da za ka ce annabi ya faɗi daraja na wanda zan yaƙi kaza in yaƙi kaza ya ce to ayyarin ka yi daɗe da a ce sahabi ka ce a ma ba annabi ya ce to aka yi ce daga annabi magana za ta fi ƙarfi za a fi karɓanta ya ce to kuma kaga ya azabin zai fi tsanani kun gano wannan kun sa akwai lokacin da wanda ga cikin masu ma'annaba ƙarya matan shi ta yana kiyaye bai kare ba ya shigo gida ya ga ta haɗa giran sama da na ƙasa kuma kai in kaga haka ya faru kasan kuma dutsiyanka da ranar ba bayani ba abin da zai haska ya cike kundar da hankalinki ba dina kiya wani zai kare zuwa an jima bar dai mu jibi kawai gina zuwa masallacin da yake irin nasin kawai sai ce wai annabi ya ce na kiya na maganin ciwon mara kuna zai shi kai ran nan fa na ta gama maran nan fana damunta ah, to ina za a samu nakiyan nan ga almuru ta yi a ah, amma ba gidan mala ana nakiyan nan kan kai haka nakiya ta gadi yaron wani malami ya dawo islamiyya yana kuka ce kai wa taba min kai ne sai ce ai malamin mu ne a islamiyya ya da kan ya ce yadda kika ya ce yadda kika ya ce ya ce bashi ana zuwa ranar juma'a zai firi hudu ba kawai sai ce wa annabi ya ce mu'allimi sibiyanukum sharrun lakum wai babu masharranta a cikin ku irin malamai islamiyya kallon yanzu ne yawa da disi. farisawa suka ce wayan Allah yana farin ciki sai wahayi da farisanci in kuma yana cikin bakin ciki sai saukar da wahayi da larabci yanzu ƙoran da ya saukar da larabci Allah yana cikin bakin ciki ne saukar da shi jama'a kuna gane wannan to su yan bid'a da yan son zuciya kun ji irin hadisansu wa annabi ya ce dikul da sadiki wai farin zakara abokin shi ne kai makarici su abubakar da umar suna ina kun gani wani hadisin yan daudu ne wanda ya kosa ya cinikin zakarin da ya yi yanka ga yamma zai kuma jama'a sun tashi to dole ce farin zakara abokin annabi ne saboda a ah, to ka ka sai farin to yanzu misali duk wanda ya yanka farin zakara ya laifi ba ya yankawa <laughs> jawa kun gane shirman ko gobe kuma annabi ya ce in za a fara cin abinci ga fara ci da nama kaji hadisin sarkin mayu kenan Allah ya taimake mu wattiba'ihim lil mutashabih sannan suna matakan bin abin da yake mutashabihi wata harifihim lil adilla sannan suna canza dalilai wata awili hada yi wili ta awilan fasidan tawilin da ke lalata ma'ana kwata-kwata yanzu misali wanda ya zai ce wai Allah ce wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa da za ku daidaita kan ɗarika da na sha da ruwa mai yawa tambayin da za a mai wace tijaniya ƙadiriya imbadiya zarkokiya na ƙashabandiya ahamadiya sun fi 313 wace ciki in ka ce duka sai mu ce to yanzu annabi shi bai daidaita akan kodai ba cin da biyu ba sahabbai ba su daidaita akan kodai ba sai ma mali ba su daidaita akan kodai ba kakannin waɗanda suka zo ta ɗabi'un ba su daidaita a kai ba haka to su akan me suke eh ainihin wani ragon mujaddadi ya jawabi ya ce kakan wannan ai ba ma shi'a sannan kuma ba suna muke ba wani ba saukwa ce ce allau ah, to bisa me muke bisa iska kuke mana <laughs> to kaya sai ka tambaya cewa bisa iska kuke Allah ya taimake mu jama'a ba mu qur'ani tawili fasidi na kawo muku misali ran nan ko Allah cikin malam Abubakar Imam Ikara suna muqabala da wani shi wanda yake muqabalan da shi sai ya ce wai ai salatul fati akwai ta a qur'ani ya ce a daidai ina kuma ka san shi malam Abubakar Imam Ikara fa mahaddacin qur'ani ne amma wani ya ce akwai a qur'ani ya ce to a daidai ina ya ce kulillahu ma ɗauko mana kuldin nan ya ce mun ɗauko ya ce aje ta nan kulillahu ma allahumma nan ɗauko aje mana shi a nan mun gano wannan da ke ku haka ya haɗa satul fatid da ɗauke-ɗauke da tsince-tsince ya ce oh in wannan ne ko eh to akwai ƙari ya baka ƙarasa ba ya ce man zalla zai ɗauko man ɗin nan ƙasa a nan akwai ƙara'a wai za ƙara'a alƙwatto ɗauko ƙara'a akwai ina haza to ɗauko haza akwai fahuwa a yi eh, tosa shi a nan ka inda aka samu wani kafirun ya ce ya eh, tosa shi a gaba man ƙara haza fahuwa ije <laughs> shi ma ƙur'ani ne ije duwan wanda ya ba wannan ƙur'anin cire-cire ya zama kafi shi ne ce to yanzu misali kai da ka faɗi wannan ka ce a ƙulun lahumma a cire allahumma a bar ƙulɗin idan zai muka sai mu ce kul malikal mulki tun da ka dauke Ya ce duk kotun duniya ka kai ni sai na yi tari kika ce ko na soki tijani ko na soki salatul fati ce din da ka kai ni sai na kubuta kana magana zan tambaye ka ita salatul fatin ka ce naka ne yanzu malamu ce ya ɗauki gilas ɗinka za ka yi shi ƙara da gilas ɗinka yi to salatul fati taka ce ya ce tsinta kai kana so na tsinta ina suka to sai mu kun wannan ya ce kuma tijjanin nan don na ke shi ai bai kawata hukunta na a najeriya ba ya so da ba ɗan ƙasa ba ne mun gano wannan da kyau ku ba doka a tsarin mulkin najeriya da ta ce don ka ke shi a hukunta ka <laughs> wannan dokar Allah maɗaukin sarki ya taimake mu isa Allah ka ji kan mala abubakar imam ikara ya ƙaula ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya ce wa bil jumla فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة kun gara rabuwan da ahal kitabi yahudu da nasara suka yi a cikin addininsu da kuma karkasuwan da wannan al'umma za ta yi kungiya-kungiya inna ma aujaba hutta a wuyi ya ce ba abin da ya haifar da shi sai murda ma'anan na soshi wallahi jama'a ta wuyi ya haifar da shi duk wannan tsiyin da ke gana na teku masu wa'azi sun yi yawa suna ta abubuwa mabambanta amma masu karantar da al'umma addini sun yi kan mutane sun kasa fahimta me nake nufi da sanda muka zo muke magana akan masu karantarwa sun ce sun yi kaɗan amma masu wa'azi sun yi me sun yi yawa ya kamata a rage su Allah ya kyauta waye kola a nan gaba ku za ku gane me nake nufi duk wannan bannan ku su suka kawo shi ba ka iya karantar da mutane addini sai ka je ka tsaro masu wasu surutanka da kake so sai kai ta gaya masa ka ce su yi shi shi ne addini amma ga addini na kwarai a cikin littafi ka rufe shi ya bada waɗannan matsalolin duk wanda ya ce shi malami ne zai karantar ko a ce a je a ga ɗaliban shi da kuma masallacin da yake karantarwa in bai da su ko a kai shi gidan yara a rufe kafiri kun duk waɗannan su suka rikita ƙasan nan suka haifar da abubuwa iri-iri waɗannan miyagun aƙidin suka zo kuma wallahi in ba hana su aka yi muku to Allah ya kyauta ana nan ba boko haram ba wata hannun sai an yi musulunci haram ina gaya muku in dai waɗannan gwamnatoci suka ci gaba da barinsu kun ga ta tallace-tallacen nan da ake a gari Ɗazina kusan yin awa ɗaya ina mata magana a kan shi na gaya musu nina goyon bayan hana talla da ake yi duk wannan abin da ya ce dokan kaza dokan kaga talla in ba daina shi aka yi ba ko to ko ba za ku daina auren fasassun mata ba ina gaya muku gaskiya duk yaran nan tun suna yan yan kananan yara kati sun gama haye su kuma a kan gini a can bayan gari haka ne ga dattijo yana murkushe kananan yara duk waɗannan fyaɗin da ake ma 'yan jarirai 'yan kanana 'yan kaza 'yan kaza ka ka bincika sos ɗin shi yarinya tun tana karama ta iya karya. don ta samu abin da za ta sai da kayan tallanta ta iya magana da karti shi sa sai ka auro ta kana son ku hira ta ƙure ka so a rana tana hira da kati talatin to kai ƙato ɗaya ne ina sauran 29 nonsense kawai birin waɗannan abubuwa ya kada kuɗauko kuɗauko abin da ya kamata ku rika yi kuma kana kallo ka je ƙofar gidansu kaga ga wasu uku can akan babur suna jira ga wancan a mota yana jira ga wasu mutum biyu sun ja tunga tana can tana taɗe da ɗaya ɗaya na zauri yana jiranta kuma kai saboda uwaka ta tsine maka jiya kuma kana nan ka tsaya ai daga ran da ka je ka tarar da wanda kake nema da saure ku in ka tafi kakka dawo domin zuciyar da ɗaya ne ina ta aje shi ina ta aje ka koko ya gara ka nemi ina ka aje ka kun gano wannan a ai mana dan duddubawa ne wanda ya madauka to da kai da atamfa a wurin ta uwar ku daya dan duk wanda ya je siyan atamfa zai duba wannan ya duba kawai mace ta sa kai dai ka daga zuba su atamfa kai hudu fa ka ce ka aura ita nawa ka ce ta aura ka ji mai daya ta zuba ku kamar wasu takalma kuna kuma kawai shi kenan sai ga ka zalalam zalam wani lokaci ga mutu hada dan gemu shi kwajaja haka kai sai ce so nake in shirya da ita munafiki <laughs> ya neman makan shi shirya da <laughs> kowa gane ba to waɗannan abubuwan da mutane suke ba daidai ba ne wannan tallace-tallacen wala a hana shi kuma ni ina son dokan ta yi ƙarfi sannan kun ga rancin nan da bara-baran nan ku wallahi sai an hana su Wala sai an hana su in kana son wasu ta'addancin da wasu ababe su ragu ku wala sai an hana su za mu zo mu kasusuwa kan waɗannan abubuwan za ku gane illolinsu wallahi za ku gane ibi yau tun kafin wannan gwamnatin mala albani ya yi lacca a kan bara da roƙo da maula da tumasanci haka ne? to mu ne don yanzu mun zo mun yi ba wani abu wanda ya ce ta kuna goyon bayan gwamnati kwarai da gaske mu wa fara da gwamnati ne an fahimci wannan da kyau ko in gaga mun yi fada da gwamnati ko to gwamnatin shedan ce to ita ko gwamnatin shedan Allah ne kafa fada da ita dan duk inda kaga shedan sai ka tsokane shi ka ce mashi me a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah madaukin sarki ya taimake mu mun karanta ah, littafin ilamul muwakka'ina an rabbil alamin wannan littafin jama kun san muna karatun shi ko zai dawo jin kunnun malamai game da magana a madadin Allah ko malami ko sai ce haram an ɗauko ne cin gani ya ce to wannan halal ya kai wancan haram wannan halal kallon zube yake kawai eh, to to ba kyau bari kakai ok to wancan je ke wannan ka ganin wancan ɗin don kaga da tsauri ba amma ke kaɗan yin shi ba wani abu amma kakka yau kakka cika kaji sai ka ce shi ya saukar da ƙura'ani. yana kawon fatawa kawai yana ta lilo da su inda muke son mu kai ba mu kai ba domin akwai batuwa inda ya ce waya ƙola ibn abin izzi Alhanafi. hanafi ɗan bida sun kai karin ibn abul izza al-hanafi alƙalai saba'in suka yi mai shari'a akan sharhin da ya malakai da ta tahawiyya kuma anan aka ɗauko karatun jama'a duk abin da aka yi yunkura faɗa da shi ko in ya tashi ƙarfi ko to kuma bai koma ƙasa jiyan da munafukai da kafirai suke ta faɗa da annabi da annabi ya ƙarfi sun ya kai shi ƙasa duk abin da kai faɗa da shi in ya kubuta daga wannan faɗan ko yasa za ka faɗan ka zage dantse ka sa iya karbin ka kai sau dan ka tashi faɗi ka faɗi iya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum